Sashen Hausa na murya Amurka ke magana da wannan rana a birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum baba ya kuma kere ne tare da Yusuf Aliyu Harande da sauran abokan aiki za mu kawo muku shirinmu na wannan lokacin ranar Litinin biyu ga watan Maris shekarar 2020 da farko ga kanun labarai. Koriya ta Arewa ta harba wasu rokoki masu linzami guda biyu. Kasashe masu yaƙi da cutar coronavirus sun ƙaru. daga baya kuma za ku ji cewar amurka ta kasance cikin wanda za su yaki wannan cuta a cikin shirin namu za ku ji cewa gwamnatin tarayya ta tallafa mutanen garkida da boko haram suka afka musu a jihar adamawa to sai dai wasu masu faɗa a ji sun koka kan cewa ƙungiyar boko haram tana nan da ƙarfinta don haka gwamnati ta tashi haikan Eh, abubuwan fasu yawa yanzu musamman a nan arewa mafi gabas to ya nuna kenan cewa gwamnati ba ta faɗa mana gaskiya cewa boko haram da gaskiya har yanzu fa suna nan kuma suna da karfin su sosai har yau dai a cikin shirin namu za ku ji cewa kotun kolin najeriya ta dage bitar hukuncinta kan kawar da zababben gwamnan zamfara shehu koguna gusau na apc ta miƙa ragama ga gwamna mai ci yanzu bello wato mutawallin muradun na pdp bayan haka yusuf ali harande kuma zai yi gabatar mana da sa na ilimi sai kuma wasu ra'ayoyi da kuma sauraro kuka aiko mana amma yanzu sai a gyara domin jin cikakkun labaran duniya jama'a assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci koriya ta arewa ta harba wasu rokoki masu linzami guda biyu a cewar sojojin koriya ta kudu a yau litinin wannan shi ne karan farko da koriya ta arewa ta harba makamai a wannan shekarar makaman dai an harba su ne daga yankin wonsan kusa da gabar teku da ke yankin koriya ta arewa a gabashin kasar a cewar manyan hafsoshin sojan kasar ta koriya ta kudu ba su dai ba da bayanan waɗanne irin makamai ne aka harba ba da kuma adadin zango da suke kaiwa harin dai na nuna cewar koriya ta arewa za ta ci gaba da nuna takala duk kuwa da matakan gaggawa da ta ɗauka domin yaƙi da cutar coronavirus. hukumomin koriya ta arewa sun yi gargadi da cewar matakan kariya da suke ɗauka game da cutar abu ne da suka kira shi a gudu tare don asira baki ɗaya ƙasar gwamman ƙasashe suke aiki domin magance cutar nan ta coronavirus yayin da adadin mutane da cutar ta kashe a duniya ya haura dubu uku da kuma suka hada da wasu biyu a nan amurka koriya ta kudu ta sanar da samun ƙarin mutane kimanin 600 da suka kamu da cutar a yau litinin yayin da shugaban wata ƙungiyar addini da ake alakanta galibin waɗanda suka kamu da cutar ya nemi Huwa. jami'ai sun buƙaci masu gabatar da ƙara su duba yiwuwar tuhumar shugaban ƙungiyar ta addini da laifin kisa saboda ƙin ba da haɗin kai da suka yi domin ganin gwamnati tana yaƙar wannan cutar. A yau ake sa ran shugaban Amurka Donald Trump zai gana da mataimakinsa Mike Pence wanda ke jagorantar yaƙi da cutar ta corona tare da wasu shugabannin kamfanonin haɗa magunguna. Ya zuwa yanzu dai an tabbatar da wasu ɗauke da cutar kimanin mutane 80 a nan Amurka da suka hada da mutum biyu da suka mutu a yammacin jiya Lahadi a jihar Washington. jami'an kiwon lafiya sun ce akwai yiwuwar cutar ta ɗau tsawon makonni tana yawo cikin al'umma kafin a gano ta ɗaya daga cikin masu neman jam'iyyar democrat ta tsaye da su a matsayin takarar shugaban amurka pete buttigieg ya fice daga cikin takarar a lokacin da yake magana da magoya baya jiya lahadi tsohon shugaban karamar hukumar bend ta kudu a jihar indiana ya ce ya ɗauki mataki mai wuyar ɗauka na ficewa daga cikin takarar amma bai bayyana goyon bayansa ga sauran 'yan takarar ba amma ya ce zai yi iya bakin fama don ganin jam'iyyar tasu ta democrat ta shige fadar white house a watan janairu mai zuwa. Buttigieg ne ɗan takarar shugaban ƙasa na farko da ya bayyana a fili ƙarara ɗan luwaɗi ne. Ya ƙara da cewar yana fatan ya aika da saƙonni ga duk wani yaro ko yarinya da ke neman da ake ware su daga cikin sauran jama'a. Buttigieg ya ƙare ne a mataki na hudu a zaben fidda gwani a ranar wanda aka yi a ranar asabar a jihar carolina ta kudu inda ya kare ba ƙuri'a ko ɗaya. toma da labaran duniya kenan aka saurara. Wasu shugabannin jama'a sun bayyana damuwarsu ga yadda ake ƙara samun hare-haren Boko Haram musamman a yankunan arewa maso gabashin Najeriya. Sun bayyana damuwar ta ce biyo bayan wani mummunan hari da kungiyar ta kai a ƙauyen Garkida da kuma ta hallaka mutane da dama ta lalata dukiyoyi. Lamarin da ya yi sanadiyar da gwamnatin tarayya ta kai musu ɗauki da kayan taimako. ga dai ibrahim abdulaziz da karin bayani a cikin wannan rahoto cikin kwanakin nan dai akan samu sabbin hare-haren 'yan boko haram a jihohin adama borno da kuma jihar yobe jihohin da balahirar ma ta fi shafa batun da ku shugabannin addini ke ganin dole ne hukumomi su taya tsaye wajen kare rayukan al'umma shek abdullahi balalau shugaban gwangiyar izala a najeriya ya ku bayyana da masu da cewa abin da ya faru ko yake faruwa na wannan tashin hankali na boko haram na sace-sacen mutane da sauransu wani jarabawa ne da Allah ya kawo mana shi muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya yi mana maganinsa sannan hukumomi kuma suna da dama da Allah ya ɗaura su a matsayin jagora in kana jagoran al'umma to ka tabbatar da ka kare musu jininsu ka kare musu dukiyarsu ka kare musu addininsu ka kare musu martabarsu su kwanta lafiya su tashi lafiya hakkin na shugaba ina abubuwa sun tafi yadda ya kamata abin bakin cikin da abin damuwa ita ta'addanci ba ta da addini za ka samu cikin musulmai ana samun masu yin ta'addanci cikin wanda ba musulmi ba za ka samu akwai masu yin ta'addanci kamar balalau shi ma shugaban kungiyar kiristocin najeriya ta kan rashin jihar rabaran stephen dami mamza kiraye da cewa eh, abubuwan fasu yi yawa yanzu musamman a nan arewa mafi gabas to ya nuna kina cewa gwamnati ba ta faɗa mana gaskiya cewa boko haram da gaskiya har yanzu fa suna nan kuma suna da karfin su sosai kuma su sukan iya su zo su rikitar da gari su zo su aikata abubuwa da yawa shugaban kungiyar kiristocin najeriya ta kan kenan a jihar adama da steven da mamza biyo bayan harin da mayakan boko haram suka kai a garin garkida da ke arewacin jihar adama a karon farko gwamnatin tarayya tako ko turo da wasu kakin tallafi na abinci a daidai ko lokacin da al'umman yankin ke ma kawa game da halin da suke ciki sakamakon wannan hari yayin ko harin da mayakan na boko haram suka kai sun ma lalata dukiya da suka da asibiti majami'u da kuma gidaje baya ga asar rayuka da aka yi mr andrews tarfa da ke zama tsawon shugaban kungiyar 'yan jarida ta najeriya yan rashin jihar adamawa wanda dan asalin garin na karkida ne ya ko bayyana halin da al'umma ma ke ciki a yanzu to kaga wuraren da aka kokona wasu gidan eh, na talakawa ne to kaga yanzu eh, yadda muke ciki yanzu nan eh, abubuwa suna da wuya yana da wuya yanzu a ce an kona ma mutum gida ya samu ya sake gina ta yanzu hakan na ya samu ya shiga yana da wuya to kaga za su bukaci taimako da su gina ko gidajensu da aka kokonar da kuma abubuwan da suka rasa inda hali kira gwamnati su taimake su da shi. Kayakin tallafi da gwamnatin kasar ta matura waɗannan al'ummu sun ko hada ne da shinkafa da turamin sawa na mata baya ga taburmi. Hajiya Sadiya Faruk da ke zama ministan harkokin jin kai ta Najeriya ta bayyana kokarin da gwamnatin kasar ke yi a yanzu. Zuwa a bisa umarnin shugaban kasa Muhammadu Buhari mu zo mu kawo ta'aziyya da gwamnan jihar Adama da su mutanen jihar Adama da mutanen Garkida da wannan iftila'i ya faru da su a kwanakin baya kuma mu kawo gudunmuwa daga gwamnatin tarayya ga wayannan mutane. Kayan masarufi yanzu su muka kawo bayan kuma haka za a wuce a ga wuraren da aka aka yi destroying a ga yadda za a iya gyara su asibitota da sauran wurare. Akwai nasu bangaren jami'an hukumomin bada agaji a jihar su ma saba layar kai kayakin ne ga waɗanda ko abin ya shafa kamar da sakataren hukumar kai ɗauke ta jihar alsaiman muhammad aminu suleiman ya ba da tabbaci ni ina tsaye a nan yanzu nan motocin nan za su kama hanya ga kuma ma'aikata kowane mota za mu dora ma'aikaci guda daya kuma mun riga mun yi magana da ciyaman na gombe akwai inda za su je mangariba su kwana a gombe gobe karfe shida za su tashi with full security su karasa garkida a idon mu za a so rabiyan nan ma'aikatan nan za su zauna a wajen sai sun ga iya rabiyan kowa da kowa ya samu kuma koma da menene fatan talaka ko shine Allah sa a samu zaman lafiyan Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a nigeria. kai da ibrahim abdulaziz har yanzu dai kuna tare ne da sashen hausa na murya amurka daga nan birnin washington dc yanzu kuma ga yusuf ya dawo kuma da sauran labaran duniya a jiya lahadi ne wani wakilin gwamnatin tarayya wani alkalin gwamnatin tarayya a nan amurka ya yanke hukuncin cewar an naɗa babban daraktan hukumar ba da 'yancin zama na ɗan ƙasa Ken Kosolini ne ba bisa ka'ida ba, saboda haka ba shi da hurumin bayar da umarni na takaita lokacin da ya mutum ya kamata masu neman mafaka su gafana a gaban hukuma don tantancewa an dai gabatar da karan ne a gaban alkalin a madadin wasu mutane 'yan kasar honduras bayan da daraktan ken ya rage lokacin da ya kamata a gurfanar da mutum don amsa tambayoyi daga sa'o'i 48 ko 72 zuwa rana ɗaya. A baya dai alkali Randolph Moss ya yanke hukuncin cewar a tura shari'o'in da ake yi wa 'yan kasar ta Honduras su biyar zuwa hukumar ta shige da fice sai dai alkalin bai yi irin wannan sassauci ga sauran masu neman mafaka irin masu irin wannan shari'ar ba. ana dai ci gaba da samun bayanai a game da harin da wasu 'yan bindiga suka kai jiya lahadi inda suka kashe kimanin mutum hamsin a jihar kaduna dan majalisa mai wakiltar karamar hukumar igabi inda lamarin ya auku zayyad ibrahim ya ce ya zuwa yanzu dai ba a tabbatar da hakikanin waɗanda suka mutu ba inda yake cewa ana ba mamaki a sa adadin ya ƙaru, domin masu kai agaji na kan hanyar su kamar yadda ya shaidawa kamfanin dillancin labarai na afp hakan a yau litinin 'yan bindigan sun fara da harhare a kan jama'a ne bayan fitowarsu daga masallaci ya kuma kara da cewar waɗanda suka raunata an kai su wasu asibitoci da ke kusa da yankin shi kuwa kansila ɗayyabu ƙerawa ya ce wannan hari ne na mai da martani akan wani hari da sojoji suka kai wa 'yan bindiga a yankin ya ƙara da cewar 'yan bindigan ba su ji daɗin wani rahoto da aka baiwa sojoji ba na game da inda suke ɓoyewa. to ba da la'agaida Yusuf Harande da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. a yau litinin ne kotun kolin najeriya ta fara sauraron shari'a akan sake buɗe wasu hukunce-hukunce da aka yanke a baya da ya kai ga kawar da wato gwamnoni sai dai kuma kotun ta ɗage sauraren shari'ar na yau akan wasu dalilai da wakilin budasir adam el hikaya zai bayyana mana a cikin wannan rahoto. kotun koli a najeriya litinin dinnan ta ɗage bitar hukuncinta kan kawar da zababben gwamnan zamfara shehu kogunan gusau na apc da miƙa ragama ga gwamnan da ke kan gado bello matawallan maradin na pdp tun farko an ɗage sauraron shari'a ce don samun kammala dukkan ƙa'idojin da suka shafi masu hannu a shari'ar amma duk da haka rashin shigowar lauyan apc na zamfara da ba mamaki ɗaukar na ƙasa zai wadatar ya sanya tura shari'ar zuwa sha bakwai ga watan nan kogunan gusau da apc na buƙatar kotun kolin ta sauya hukuncin farko da ya kawar da nasarar bisa rashin gudanar da zaben fidda gwani yadda ya dace ga kakakin apc na zamfara sani gwamna da duba wa'annan musamman yan majalisar mu sanatocinmu guda uku ba wanda a dan takara reps dinmu babu wanda a dan takara muna da yan majalisa kusan ashirin ba su da abokan takara ba su da abokan primaries kuma duk an karɓe kujerun nan an ba mutanen pdp sannan shi kai ne gwamna abinda constitution ya ce sai in ya cika requirement na 25% bai da shi a jihar zamfara don haka shi yasa muka ƙara garzayowa a wannan kotu domin ta duba ta yi mana adalci adalci kuma muna kyautar sun za ta muna adalci insha Allah. Lauya mai zaman kansa Abuja Buhari Yusuf ya ce APC na da hurumin bin kadun rashin samun ragama a jihar ta Zamfara don ta ci zaɓe ta hanyar ƙuri'a. Daga abubuwan da suke ƙasa da kuma wasu dama da kotu suka bayar saboda inda lokacin da aka yi shigan farko kotu ta kori ƙara. Ina son mutane su gane a bambancin an dismissing da an striking. Idan aka dismissing wato aka fattalar da shari'a to ba a sake dawa da shi. To amma idan aka striking ɗin shi wato alƙalai suna cewa akwai abin sauraro a shari'anka sai dai akwai gyaran fuskar da za ka yi tukun kafin ka taho akwai wasu abubuwa da watakila ba su taho ba inda ka shigo da shari'a kwarai da gaske ina ganin apc zamfara a koko apc ma na ƙasa gaba ɗaya suna da hujjoji na nuna karfin gwiwa na cewa wannan shari'a za su yi nasara ciki gwamnan zamfara bello matawallin muradun ya sha gargadin tsohon gwamnan jihar abdulaziz yari da ya daina zafafa siyasar jihar mai taimakawa gwamnan kan labaru zailani baffa ya ce suna da ƙwarin gwiwar samun nasara maganar firamare ne wato zaben mataki na farko wanda kuma su basu shiga ciki ba kuma ko da a ce suna da ƙara da za su kai aka ce kwana sittin ne kuma kwana sittin din nan ya wuce to maganar firamare ma ba sa entertaining ta kwata-kwata to akan wannan za su sake koma kuma wannan kuskure ne ko shi Abdulaziz ya da yake nuna to shi ba firamare yayi ba shi consensus ne duk dai magana ce ta firamare wanda yake kuma kotu ta riga ta yanke hukunci a kai saboda haka kusan dai abin da muka ɗauka shine lauyoyi suna ɗan abubuwan su ne wanda zaka ga sun samu alheri a jikin mutum saboda su dinga nuna masa cewa akwai nasara amma mu dai muna ganin cewa in Allah ya da yanda kotu ce yanke mana hukuncin nan ba wani canja shi za a yi ba. PDP a ma ta shigar da bukatar bitar hukuncin da ya kawar da Emeka Ihedioha da Azahab Uzodunma na APC kan mulki. Nasura da Maili kayan murar Amurka daga Abuja, Najeriya. ta gaida Nasiru Adamu El Hikaya yanzu kuma ga wannan saƙo. ake shirye-shiryen gudanar da babban bikin kamun kifi na argungu na shekarar 2020 a jihar kebbin najeriya sashen hausa na murya amurka shi ma ya shirya tsaf zai yi tattaki har zuwa can argungun domin kawo muku rahotanni da hirarraki cikin hotuna da bidiyo akan wannan kasaitaccen bikin na ƙasa da ƙasa wanda zai hada da wasannin gargajiya da na zamani hadda kaɗe-kaɗe da raye-raye baya ga gasar ta kamun kifi ku dai ku kasance tare da sashen hausa na murya amurka a tsakanin ranakun 11 zuwa 14 na watan Maris domin samun labarai akan wannan kasaitaccen biki na kamun kifi na argungun da dumi su. Don haka kada ku bari a baku labari. Sashen Hausa na murya Amurka duniya a tafin hannunku. Tuma Wannan shirin da yana zuwa muku ne daga nan birnin Washington ya zo karfe goma ne da minti goma sha bakwai na safe a nan Washington DC. To yanzu bari in koma gefe guda Yusuf Harande ya gabatar da shiri na gaba. Ilimi garkuwar ɗan Adam. Can hakika ba da tangarɗa ba, an lura mai ilimi. Jama'a masu sauraron mu da wannan yammaci, Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa da ku a yau. ta da fatar kuna cikin ƙoshin lafiya kamar yadda muke a nan birnin Washington DC. Abu mai matuƙar muhimmanci ne ga kowane ɗan ƙasa ya san tanaje-tanajen da kundin tsarin mulkin ƙasarsa ya yi dangane da wasu sauran ƙasashen duniya don cin gajiyar da ke tattare da hakan. A yau barista mai nasara Ibrahim Kogo Faskari. zai ɗaura daga inda muka dakata a makon da ya gabata. sashi na sha na tara sakin sashi na biyar na karshe kuma shine ya ce mu kokari mu sa hannu a duk wani abu da ake na duniya wanda zai kawo mana kwanciyar hankali da zaman lafiya domin mu mambobi ne na wannan duniya din to dole mu yi kokari mu sa hannu a duk wani abu wanda zai kawo mana kwanciyar hankali da zaman lafiya da daidaiton tattalin arziki da kokarin kulla zumunci da dangantaka da kasashe daban-daban da jinsuna daban-daban da muke da su a wannan duniya sannan bayan nan akwai akwai sassa daban-daban daban-daban kamar yadda na ce eh, to kafin mu eh. kai gare su bari tambaya in ga a wace gaba ce aka tanadar ma ƙasa haƙƙi kan ɗan ƙasa alal misali a ce najeriya ce kasar ka tana kuma da haƙƙi a kanka eh, sashe na 23 da sashe na 24 da sashe na 15 sakin sashe na ɗaya dukkan na tsarin mulki sun yi wannan tanadi a mai sashe na 23 da ne bayani ya ce ɗan ƙasa hudda a ɗan ƙasa ɗa'a ne wajibci ne dole ka ka zama mai ɗa'a ɗaya daga cikin da'a shine ka girmama ƙasar nan ka girmama ƙasar nan ma'ana girmama ƙasar nan idan kana tafi wani wuri ka kalli takardar naira ta faɗi to dole ka ɗauke ta ko da gutsarin ta ne ka girmama ta a matsayin alama ce ta arzikin ka idan kana tafi da wuri ɗan sanda ya maka haka to ba wai shi kake mu haka din ba a'a darajar kayan da ya sa da alamar lambar sarki da ke hular shi dole ka girmama ta ya kamata ka wuce wannan wurin ba idan aka ce yau an sanya doka gaba daya ba a so duk wani mai keken guragu ya wuce waje kaza to kamata ya ka tsaya can gefe guda ka girmama wannan doka idan aka ce yanzu an yi doka wanda take gaba daya duk wani wanda yake yana waje kaza kai ya bi hanya kaza to ka bi to biyayya wato mu kanmu saboda mi domin mu mu ake shugabanci domin mu ake da gwamnati domin mu ake da hukumomi to saboda haka biyayya da ta shafi kasar nan ana misali duk abin da kake da an ce ka je an fara takin Najeriya ka tashi ka kame jikinka ka tsaya tsaye biyayya ce girmamawa ne ga wannan kasa da'a ce kake yi daidai da kuma sashe na 24 da ya ce ka nema ma ka yi waɗannan abubuwa sannan bayan wannan idan aka zo ana magana taken Najeriya kamar alkawari ne ba na yi rantsuwa a matsayin na ɗan Najeriya ƙasata zan kokari in rike tanaje tanaje zan girmama Najeriya zan yi meye zan yi meye to duk waɗannan abubuwan ba wai ka faɗi kawai na baki ba a'a ka kasance bayan ka haddace su sun zama daidai da jinin ka da ruhin ka da tsarin ka na duk abin da za kake kana kwatanta abubuwan da kake da waɗannan tanaje tanaje na wannan rantsuwa ta ɗan Najeriya idan aka rantsar da kai a ofis aka ce a matsayin ka na wane an rantsar da kai an sagala maka tsarin mulki ne ko an sagala maka Qur'ani ko an sagala wa mutum eh, Bible ko ma me aka sagala maka ya zama ba wai kayi kawai kalamu ne ba a'a kowace kalma ta shiga cikin ruhinka a kowane aiki kake sa biro kake yi a a'a me kake yi a ana maka jiniya ne ka rika tunani da nauyi da ke tattare da kowace kalma daya kowane harafi daya na wannan rantsuwa da ka yi a wannan wurin sannan bayan nan wurin kuma nauyi ne idan ya kasance kaga an fito an ce ai yan kasa ana roƙon su yi kaza su yi kaza ko me aka ce ka yi to wani nauyi ne a gare ka ka ba wannan kasa domin me domin kasar nan tana baka kwanci hankali kasar nan tana baka zaman lafiya kasar nan tana baka ma suna ma ko kuma menene identity wato alama ta nuna ka kasance kai wani tukuna saboda duk inda ka je da ka wuce kan iyakan najeriya me za a kira ka dan najeriya ko kai menene kabila ka ko menene za a ce dan najeriya da an ce dan najeriya shikenan to saboda haka kasar nan ta baka suna kasar nan ta baka daraja kasar nan ta baka mutunci kasar nan ta baka kuɗi da kake kashewa don me ko kai wane ne baka iya kashe wani kuɗi sai wannan kuɗin da aka yi ƙasar nan kuma ta baka tsare na ilimi ta baka tsare na tsaro ta baka tsare na harkokin kasuwanci ta baka tsare na shari'o'i wanda suka yi bayanin dangantaka ka tsakaninka da makwabcinka tsakaninka kuma da makiyinka tsakaninka da surukinka tsakaninka kuma da abokin takaraka ƙasar nan ita ta baka duk waɗannan bayanai da suka yi ƙasar nan kuma ita ce ta ba 'ya'yanka ko kai kanka aiki har ka samu mukami har ake ce maka yallaɓe ake ce maka ranka daɗe ƙasar nan kuma ita ce ɗaukar na nauyin manya manyan sarakunan mu da ke tafe da zungura-zungura motoci waɗanda in general ne na soja ya je ya gama jin baduje lashi ya gama atisaye so ya zo ya durkusa ya labe a naɗa mana rawani in kai minista ne ko gwamna ne ko waye ka je ka gama aka gama tarangarereya da kai a jiniya ka zo ka durkusa ranka daɗe ne martaba a man rawani to ƙasa ce take baka wannan abun ƙasa ce ita kuma take fito da tsare-tsare na dangantaka tsakanin ƙabilu daban-daban a najeriya muna da ƙabilu waɗannan duka nan kuma ana zaune lafiya kamar cikin uwa ɗaya aka fito to ba komai ya kawo nan ba tsari na adala da tsari na maslaha wanda aka kawo wanda ya yi bayanin kowa da kowa a matsayin ɗan ƙasa to wannan shi ya kawo ka. Masu sauraro baki ɗaya iyakacin abin da ya sauƙaƙa kenan a cikin shirin mu a yau. Sai kuma idan Allah subhanahu wa mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa za ku ji mu da ci gaban wannan shirin. Yanzu a madadin duk ilahirin waɗanda suka taimaka wajen haɗa shirin har ya zo muku sai wadda ta ba da umarni Julie Lazarus Gresham. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. bisalam salam. A maza da mata don wazan miƙewa, kai ƙoƙarin neman. To madalla a gaishe ka. yanzu kuma ga kaɗan daga cikin saƙonni da kuma sauraro kuka aiko mana Sakonmu na gaba ya fito ne daga Mahmud Salihu ƙaura na Moda. Ya ce kai samame a gidajen 'yan jarida da kuma yi masu barazana daga bangaren jami'an tsaro ko kuma gwamnati san bai kamata ba. Hakan ya sabawa koyarwar demokradiyya a Najeriya. wacce ta baiwa 'yan jarida 'yancin gudanar da ayyukansu ba tare da tsangwama ba. Sai kuma sakon da ya fito daga Almodu Admo Baga ya ce salam VOA Hausa ku bani dama don yin godiya da jinjina ta musamman ga dakarun sojin Najeriya da hukumomin jihar Borno bisa buɗe ɗaya daga cikin manyan hanyoyi masu muhimmanci a jihar wato hanyar Maiduguri zuwa garin Baga. Allah ya sa buɗewa ce mai ɗorewa. Daga nan sai sakon haɗin gwiwa daga Haruna Abdulmumini mai gwado da Ilyasu Ibrahim bushiya suka ce babu shakka muna ganin alfanun baiwa ƙananan hukumomi 'yancin gashin kansu domin a halin yanzu ciyaman ɗin mu na doguwa local government Ali Abdu Aliyu ya ƙaddamar da ayyukan ci gaba. Sai sako daga Shehu Adamu Rijau ya ce ya ubangiji Allah ka kawo mana ƙarshen cutar coronavirus alfarmar manzon tsira annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam amin. Saƙonmu na ƙarshe daga Alhaji Mele Isufari ya ce mummunan harin da 'yan bindiga suka kai karamar hukumar Igabi na jihar Kaduna lamari ne mai tayar da hankali ya kamata hukumomi su duba wannan al'amari da idon basira. To jama'a ku ci gaba da kasancewa tare da mu a kullum godiya muke yi. madalla ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga wannan faɗakarwa. Kawo yanzu cutar coronavirus ba ta da magani. sai dai kana iya kare kanka daga kamuwa da cutar. Ka rika wanke hannunka akai-akai da ruwa da sabulu dukan wuni. Ka kuma tabbata ka wanke hannu da sabulu sosai kafin ka taba idonka ko hanci ko kuma baki. Ka rufe bakinka da abin share fuska idan za ka yi tari. Ka tsaya kimani kafa biyar tsakaninka da mai tari ko atishawa. Ka zauna a gida idan kana jin alamun rashin lafiya. Kar ka rika cuɗanya da waɗanda suka nuna alamun rashin lafiya. In kunne ya ji gangan jiki ya tsira. ko shakka babu in kunni ya ji kan ga jiki ya tsira yanzu kuma ga yusuf ali harande ya dawo mana da labarai amma wannan karo a takaice koriya ta arewa ta harba wasu rokoki masu linzami guda biyu a cewar sojojin koriya ta kudu yau litinin wannan shine karan farko da koriya ta arewa ta harba makamai a wannan shekarar makaman dai an harba su ne daga yankin wunsa kusa da gabar teku da ke yankin koriya ta arewa a gabashin kasar a cewar manyan hafsoshin sojin kasar ta koriya ta kudu masu dai bayyana da waɗannan irin makamai ne aka harba ba da kuma adadin zango da suke tafiya. Gwamman kasashe ne suka yi suka shiga cikin aikin yaƙi da cutar coronavirus yayin da adadin mutane da cutar ta kashe a duniya ya haura dubu uku da suka hada da wasu biyu a nan kasar ta Amurka. Koriya ta kudu ta sanar da samun ƙarin waɗansu mutane sama da ɗari shida da suka kamu da cutar ta coronavirus a yau litinin yayin da shugaban ƙasar shugaban ƙungiyar wata addini da ake ake alakantawa da galibin waɗanda suka kamu da cutar ya nemi a huwa. Ɗaya daga cikin masu neman jam'iyyar Democrat ta tsayar da su a takarar shugabancin Amurka Pete Buttigieg ya sauka daga cikin wannan takarar a lokacin da yake magana da magoya bayansa jiya Lahadi tsohon shugaban karamar hukumar Bend ta kudu a jihar Indiana ya ce ya ɗauki mataki mai wuyar ɗauka na ficewa daga cikin takarar. A jiya Lahadi wani alkalin gwamnatin tarayya a nan Amurka ya yanke hukuncin cewar an naɗa babban daraktan hukumar ba da 'yancin zama ɗan ƙasa Ken Kusalini ba bisa ƙa'ida ba. Saboda haka ba shi da hurumin bayar da umarni na dakatar da na takaita lokacin da mutane masu neman mafaka ke da shi wajen gabana domin gabatar da bayanansu. To duka duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirin mu can da dare ke da za a ji mu dauke da wasu shirye-shirye. Yanzu a madadin Yusuf Aliyu Harande da baki ɗan ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka sai kuma wace ta shirya ta ba da umarni wato Julie Gresham da injiniyan mu wato Dan. Baba ya kuma makeri ne daga nan Washington DC nake sallama da ku. Sai an jima amma a dakace shirin yau da gobe shirin matasa.